Hello everyone. To avoid lost all your hamster combat point, please watch this video to the very end. Uh, idan ka san kana daga cikin wanda suke mining a cikin Telegram kuma kana mining na hamster combat, wannan bidiyon naka ne yana da matukar amfani ka tsaya ka saurara ka kuma kalle abin da zan yi a cikin wannan bidiyon. Idan ba haka ba zai iya yiwa gaba daya account ɗinka na hamster combat su goge shi ya koma zero don hakan ta faru da ni kuma ta faru da mutane shi yasa suka mun magana don Allah ya za a yi ima mutane bayanin me yake kawo wannan matsalar so idan ka san kana mani na hamster combat ka dage sosai hamster combat insha Allahu uh, za a samu amfani da shi fiye da yadda baka zato zan so amma a cikin wannan bidiyon zan dai nuna muku yadda za ku magance wannan matsalar ta goge account ɗin da ta uh, hamster combat suke yi suna goge account gaba ɗaya ka dawo ƙasa watan So amma kafin mu shiga a cikin wannan bidiyon idan ka daɗe kana biyo ta kamanta baka dana min subscribe ba ka dana min subscribe ka dana min alamar karawa ka zaɓi or hakan zai baka dama duk lokacin da daura sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai bayan haka wannan bidiyon a danna like ayi yi comment sannan kuma a share zuwa ga yan uwa da baka asiki domin su ma su gani su amfana so abin da za yi zamu shiga a cikin telegram kamar haka idan ka shiga a cikin telegram kamar yadda za ka gani so za ka jira telegram naka ya buɗe kamar haka sai ka zo ka taɓa wannan alamar yayin da ka taɓa wannan alamar sai ka je ka nemi hamster combat naka kamar haka idan ka shiga a cikin hamster combat sai ka taɓa play in one click sai ka ɗan jira shi so kamar yadda za ka gani idan ya buɗe maka kamar haka so idan ya buɗe maka ya za a yi ka fahimce menene yake sa suke mayar da kai ka tara point wani ya tara point ya kai miliyan biyar miliyan goma miliyan ashirin miliyan talatin miliyan ɗari kuma sun mayar da shi 2,500 zuwa biyar, menene yake kawo wannan matsalar bari mu dawo back in nuna muku abin da yake kawo wannan matsalar za ku ga wannan layukan guda uku ko sai ku zo ku taba su kamar haka so idan kuka zo kuka taba su za ku ga za ka ga sunanka a nan wajen to idan ka taba wannan kibiyar a nan za ka ga kana da akawun guda biyu a cikin nan ga wannan ga wannan so wannan da kake gani wannan din, sai ka zo ka taɓa shi ka tabbatar wannan account ko da ma suna da bambancin namba za a ga idan na taɓa wannan akwai bambancin namba a kai so ko da suna da bambancin namba ka zo ka cire account ɗaya da yake kai matuƙar ka tabbatar wannan account ana, ana amfani da shi da hamster combat wannan ma ana amfani da shi da hamster combat to duka account ɗin guda biyu za su goge shi su mayar da shi zero ko da ya kai uh, biliyan nawa so saboda haka uh, domin kauce wannan matsala sai ka dawo nan sai ka taɓa settings a nan idan ka taba settings sai ka zo ka taɓa wannan alamar sai ka dawo nan ka rubuta log out kana taba log out sai ka zo ka taɓa log out sai ka taɓa log out so yanzu ka riga ka fitar da wannan account ɗin ko da kana buga uh, hamster combat da uh, wancan account ɗin yanzu ka riga ka tsere da shi account ɗaya kaɗai yake a ciki ka tabbatar babu wani account na hamster combat a cikin wayar ka akawun biyu misali za a iya samun mabambantan nambobi ka canza namba ka buɗe so za su iya detecting ɗinka ko da ka buɗe za su mayar da kai a cikin tsohon account ɗinka abu na biyu wanda yake kawo wannan issue ɗin shine na buɗe hamster combat da wayata sannan kuma na sayar da wayar ba tare da na login out na abin nan ɗina ba na na account ɗina na telegram ba na je na sayar da ita to lokacin da na sayar da ita wani zai sake buɗe nashi idan ya zo buɗewa ya buɗe a ciki ya saka account ɗin shi za su ba dama ya saka account ɗin shi to yana saka account ɗin shi account ka zai bayyana ko kuma nashi ɗin ya bayyana amma fa ka tabbatar a account ka yana nan akan IP address guda biyu account ka da nashi za a goge shi gaba ɗaya ko kuma kana da waya biyu kila waya ɗaya wannan cajin ta yana karewa kana amfani da wannan kafin ka karɓo wannan ko kuma kafin ka amfani da wannan wannan cajin ta ya kare sai kai login din duka telegram account naka a cikin wayan nan guda biyu kana amfani da hamster combat to hamster combat za su yi detecting din cewa kana amfani da za su yi deleting din account ɗinka gaba ɗaya komai yawan abin da ka tara to ya za a yi kai login out na Telegram naka akan waya misali za ka sayar da ita ko kuma za ka ara wani abokinka zai iya buɗe hamsa kwambar kuma idan ya buɗa ko da naka ne shi zai dawo a nan idan ya buɗe naka zai dawo a wajen ba za su ba shi dama ya buɗe sabo a cikin wayar ba. So idan ya ci gaba da daddana shi kana daddanawa yana daddanawa wallahi zai iya sa gaba ɗaya su goge duk abin da yake ciki su dawo da kai zairo hakan ta faru da ni kuma ta faru da wani ya tura mu screenshot ba ko mutum ɗaya ba. So abinda za ka yi sai ka zo ka taɓa wannan laikan guda uku sai ka zo ka taɓa settings. Idan ka taɓa settings sai ka zo ka taɓa wa'innan dot ɗin guda uku sai ka zo ga inda ka rubuta login out kamar haka. Idan ka taɓa login out sai ka zo nan inda ka rubuta login out ni ba zan yi login out bane saboda bana da account da yawa a kan wayata. Sai ka zo ka login out a nan wajen. Kana taɓa login out shikenan ka sai ka zo a kai minimizing idan ka minimizing sai ka danne telegram ɗin kamar haka sai ka taɓa shi kamar haka. Yayin da ka taɓa shi sai ka dawo a ka taɓa nan ina rubuta clear data sai ka zo ka taɓa clear cache ka kuma taɓa nan ina rubuta manage space so zai kawo ka nan sai ka zo ka yi clearing din duka abin da ke nan data da ke nan wajen amma fa idan zaka hurhura waya ne misali zaka sayar ko kuma zaka canza ko kuma za kana tunanin wanda zaka ara wayar zai yi wasu abubuwa da ita so bayan ka tabbatar ka yi duka clearing din sai ka zo ka goge telegram din sai ka je ka sayar ko kuma ka ara wanda zaka arawa to ba wani abu da zai faru da hamster combat naka insha Allah So idan kun jaɗi wannan bidiyon ku dana min like bayan kun dana like ku yi comment sannan kuma ku yi share wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa da bakan arziki domin su ma su gani su amfana. Wannan bidiyon ina da matukar amfani kai din sa mutane ba san da wannan matsalar ba daga naga mutane suna magana akan irin wannan issue na dauka din kamar ni kadai ne to shi yasa nazo nayi wannan bidiyon don Allah wannan bidiyon ku taimaka ku sharing sosai nagode ina kuma ta alkhairi mu haɗu da ku a next video